أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتين الصبر 25 ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan 11 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 160 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajj mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 864 yau zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 865 cikin babu fadlil madinati ودعاء النبي كو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة هكذا ما ليتي حديث أنس حديث أنس عن عاصم دق عاصم معنى عاصم يا رويته دق أنس قال يتي قلت لأنس ناتي دا أنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة شن النبي صلى الله عليه وسلم يا حرمت مدينة ma'ana ya sanya madina ta zamo harami idan aka ce harami gari mai alfarma mai dokoki mai ka'idoji wanda mafi girman alfarmar da dokokin shine kar a zubar da jini a cikinsa banda tsuntuwa in ba da niyyar cikiya ba banda farauta domin ita farauta dole sai an yi amfani da makami to ba a san amfani da makami a garin kwata-kwata karka je garin harbin tattabara ka harbi wani karka je garin harbin zomo ka harbi wani to ba a son wannan shin annabi ya ce madina ma haka ce maka dai haka ce da nassosi na alkur'ani masu tarin yawa innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bat wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim kaga Allah ya haramta makka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkati mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana aminan awalam yakfihim anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim an gane ko wa izda annal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla duk waɗannan ayoyin da ire-iren su duk suna nuna maka harami ne maka gari ne mai aminci maka da nassin alkur'ani ba a farauta a ciki ballantana a yi fada ballantana a kashe eh, eh, juna ba a daidai da tsuntuwa kai daidai bishiya ba a sassabe ta haka kawai kuma ko da kai ka shuka ta bishiya a makka ba a sassabe ta ka bar ta kawai yadda ka ganta kar garin sassabe ko taggatarinka ta kubuce ta samu wani saboda gari ne da Allah ya shirya mutane su zo ya gayyato mutane su zo to da ka shi zai tsare garin dan mutanen nan yadda suka zo lafiya su koma gidajensu mai lafiya in mutum ya je aikin maka garin sassabe sai wani ya jefe shi da kota sai ta cire masa kunne gobe zai dawo wani zai zai yi tsoron kar shi ma ya je garin sassaban wani shi kuma ya cire masa kafa wannan shine hikima to makka da Allah ya mata haka shin madina ma hakan ce Shi ne asim yake tambayar anas Ya ce, li anas Na ce da anas a harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madina, shin manzo Allah ya ce madina harami ce ya haramta ta domin ita maka bayan harami ce da nassin qur'ani kuma harami ce da me addu'o'in annabi ibrahim kuma harami ce da nana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wannan abin da muka karanto da ma wasunsu da kissar annabi ibrahim addu'o'in da yawa makka cewa allah ya sanya ta ta zamo gari mai alfarma duk mun karanta a baya manzo allah ya maimaita amma ba mu ji na madina ba da nasin qur'ani ba mu ji na madina ba ta hanyar tarihin annabi ibrahim to shin na madina kuma ta ina aka same shi to ka'ida shine duk abin da qur'ani ya faɗa hadisi ma ya faɗa ta fuskar hukunci daidai suke da abin da aka samu nassinsa a qur'ani na Eko a'a da abin da aka samu nassansa a hadisi ingatacce na a ko a a duk ɗaya ne shi ne asim yake tambayar anas ƙur'ani bai ce madina harami ba ce to amma shin annabi ya faɗa don in annabi ya faɗa to daidai yake da wanda ƙur'ani ya faɗa an fahimta ذاك قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am sai anas ya ce يقريك kuwa manzo Allah ya haramta madina ya ce ita ma harami ce ma baina kaza ila kaza daga waje kaza zuwa waje kaza annabi ya ce nan harami ne na madina kamar yadda ita kanta maka ɗin ai ba duk ko ina da ko ina ne a maka harami ba akwai iyakoki duk wanda ya je maka aikin haji ko umra da an ɗauko ka daga jidda kana tafiya za ka ga ƙaton signboard signboard ɗin an rubuta hududul haram ma'ana iyakokin harami daga inda harami ya fara to daga ka shiga wannan wajen waɗannan hukunce-hukuncen za ka fara kiyaye su babu tsuntuwa babu yanke ciyawa babu eh, yaƙi babu farauta babu babu babu da ire-irensu in kwa kai to ka san me kai sannan daga wannan iyakokin ne in ka shiga duk masallacin da ka samu a wajen ba sai na ka'aba ba in dai kai sallah a cikinsa to daidai take da sallah a ko'ina sau dubu ɗari ba sai masallacin ka'aba ba duk masallacin da ke cikin harami mana iyakokin duk inda ka je kai sallah kowace iri ce sawa farilla ce nafila ce kasaru ce cika sallah ce ita wannan sallar duk duniya in za ka je ka yi wata irinta to wannan ɗin da kai a cikin harami ta fi waccan da adadi dubu ɗari sai wani ya yi adadin dubu ɗari sannan zai kamo ka a zahar ɗaya a can sai an yi a zahar dubu ɗari a wani waje kan a kamo la'asar ɗaya a can sai an yi la'asar dubu ɗari a wani waje kan a kamo na fila raka a biyu rakin rak a nan sai an yi sau dubu ɗari a wani wajen kan a kamo wannan shine alfarmar harami an gane ko da haka manzo Allah ya haramta Madina ita ma ya sanya ta ta zamo harami to amma sai dai maka ta ɗari madina da alfarmomi da yawa na daga cikin alfarmar maka a nan kaɗai ka'aba take a nan kaɗai ake aikin hajji duk duniya in ba maka ba ba inda za ka je kai aikin hajji maka a nan alƙibla take ita ce ka'abar duk inda kake a duniya sai ka juyo ka kallo nan sannan za ka yi sallah fa'aina fa'aifu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqarahu ina fata an gane to wannan da ire-irensa maka ta ɗari madina sannan adadin sallah dubu ɗari da ta makka ta girma duk sauran ita madina adadin girman bai kai dubu ɗari ba ya kai dubu biyu duk sallar da aka yi a madina cikin haraminta to sai ka yi sallah dubu biyu a wasu wajajen kafin ka kamo ta kaga ai tazarar da nisa ko tazarar da nisa to da haka dai Anas dan Malik yace eh Madina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace harami ce tsakanin waje kaza zuwa waje kaza sai ce la yuqta'u shajaruha ita ma ba a yanke bishiyar cikinta ita ne Madina man ahdasa fiha hadasan duk wanda ya aikata wani laifi a cikin Madina iyakokin haraminta fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina inuwar Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da ta dukkan mutane baki ɗaya kowane irin laifi kai a cikin madina to ga addu'ar da annabi ya ma Allah ya tsine ma mala'ikun Allah su tsine ma sannan dukkanin mutanen duniya su ma su tsine ma na da da na yanzu to kaga wannan yake nuna garin yana da matukar alfarma to ina ga waɗanda suke tafiya ta zan aje can ai laifi dan aje can ai daudu ko dan aje can ai karuwanci ko dan aje a yi sane ko sata ko dukkan ayyuka na sabo ko mutum ya tafi aikin haji ko umra kuma ya ɗige da yawon banza ya tafi aikin haji ko umra kuma mace tana ɗawafi yana binta a baya yana goga mata jiki Wani wani irin lalacewa ce sai dai asara ce da taɓewa na sha gaya mana bari in maimaita abdullahi dan abbas haifaffen makka ne amma lokacin da ya karanta waɗannan hadisan sai ya tarkata kayan sa ya ban makka in ka ga abdullahi ɗan abbas a makka umara ya zo ko hajji ga gidansu sai dai ziyara ya fita aka ce saboda bai ba za ka zauna bai ja ah, wannan garin ba na zama bane ba yace garin da in kai laifi tsinuwar Allah za ta kama ka mu kuma ba mala'iku ba bane to kaga fahimta irin ta sahabbai zaman lafiya ya fi zama dan sarki kai fi sarkin ma ba ɗokin ka je ka zauna a maka ba me ka je yi ba girin girin ba ta yi mai ba ɗokin ka je ka zauna a makka ba in dai laifi za ka rinka yi to gwanda kana nesa da ita wanda baka shiga ba da ka sabai sun fahimci wannan shi yasa haifaffun wajen ma sai suke barin wajen sai dai su zo su ibada sai su fita amma mu saboda tsabar dabbanci da jahilci da rashin sani inda duniya ta dosa kawai a ce kana zaune a makka kuma kana can kana sai da kayan bilicin kawai a ce kana zaune a makka kuma kana can ka zama dan daudu duk ka shafe jikinka kana kyalli irin na mata kana fasikanci kana iskanci wani lokaci wai wasu iyayen ne ma za su tarkata yarsu kuɗi aurenta ya mutu a ce ta tafi maka to ta yi me ita fa ba aure za ta je ta sake yi ba a can ba laifi ba ne ka je maka ka yi sana'a in dai halattacciyar sana'a ce ba laifi ba ne ka je maka ka zauna in dai za ka kiyaye ka'idoji da dokoki amma ka san ba za ka iya kiyaye ba me ya me ya kai ka an fahimci wannan قال asim asim yace fa موسى musa ibn anas musa dan anas sai daga cikin ƴaƴan anas ya bani labari annahu qala yace cewa babansa ma cikin hadisin yakan ƙara cewa annabi ya hada da cewa aw awa muhdisan duk wanda ya aikata laifi ko ya ba mai aikata laifin mafaka to fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in inuwar Allah ta tabbata a kansa ta mala'iku da ta dukkanin mutane baki ɗaya domin mutane iri biyu ne a makka akwai wanda shi ne mai laifin akwai wanda kuma shi masu laifin yake bawa mafaka shi shi yake da igama shi shi yake da tabi'iyya shi shi yake da izinin zaman ƙasar sauran ba su da izini to da haka sai su rinka kwana a gidansa sai ya rinka ɓoye su sai rinka ba su mafaka kuma ya san ayyukan laifi suke yi to kai ma tsinannen Allah ne man hadafa hadafan aw awa duk wanda ya aikata wani laifi ko ya bawa mai aikata laifin mafaka biyin hakan manzo Allah yace to tsinuwar Allah da mala'iku da dukkan mutane ta tabbata a kansa Allah ya tsare mu yan uwanmu da suke cikin wannan mawuyacin hali da basu gane ba Allah ka ganar da su ko ka makalkale kafarka ka tafi maka ka daure da bandejin ƙarya wai kai ka je neman kuɗi bara iskanci ne wannan bara ko a garin ku ce haramun ce ballantana a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bude wa kansa kofar bara sai Allah ya bude masa kofar talauci duk mutumin da ya bude wa kansa kofar bara dan tara abun duniya a ranar lahira fuskar sa kwarangwal zai tashi duk naman fuskar sa ya cinye ko kuma ka rasa inda zaka je ka yada bara ka yada lalaci ka yada mutuwar zuciya ka kashe garin saboda baka kishin sa sai makka haramin Allah mahaifar manzon Allah alƙibla dukkan musulmi in kai ɗan halak ne mai hankali da tunani ko garinku bai kamata ka taimaka a lalata shi ba kuma an yi magana ka ce kai masoyin annabi ne ka ɗebi shara da datti da kazanta ta kai mahaifa annabi ko kano ya kamata a ce ka lalata ta da bara in mai hankali ne kai so a ce garinku an shigo duk mutane ne kima zaune zaune gari banza masu mutuwar zuciya ko ina bara ake yi ai duk wanda kaga yana wannan asali bai san kansa ba kuma bai san kima da mutunci ba in dai kimar garin ku ta lalace ba za ka yi daraja ba shi yasa zaka ga turawa da dukkan waɗanda suka san mutuncin kansu da ci gaba duk abin da zai ɗauɗaɗa kasar su ba su yarda da shi ba baka isa ba ko da wasa ka je kasashen turawa kai musu wannan sakarci ba za su yarda ba saboda in garin su ya lalace ai kimar ta zube mutuncin ya zube ina ne inda Allah ya karrama su ya zaɓe su ya jingina su a wajen shine mahaifarsu to da duk duniya ba inda za su yi alfahari da shi sama da na to ka tuna irin wannan fa ne na annabi makka mahaifar annabi ce makka garin Allah ne makka alƙiblan musulmi ce makka garin ka'aba ce garin annabawa ibrahim isma'il amma ka rasa garin da za ka yayi butsiya da tarkace da shiriri da shirme da kaskanci, da wulaƙanci sai can wannan ko shaka babu haɗari ne na farko a cikin aikata haka akwai jahilci akwai cutar kai da yawa kila ba su san waɗannan nasosin ba da yawa kila sun sani kawai kunnen uwar shegu su kai to kuma Allah ba zai kyale ba Allah ba zai kyale ba manzo Allah addu'a yayi anan shi ku addu'a sa ba ta faduwa ƙasa banza kar ka ga cewa ka je ka dawo da kuɗi ka ce to ina tsinuwar da aljihunmu ya cika ba girin girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen ko nawa ka samu za ka mutu ka bar su ko nawa ka samu za a buɗe ƙasa a sa ka a ciki ba ko sisi to a ranar ne za ka gane ashe tsinuwar nan tana nan jiran ka take inna rabbaka bil mirsad Allah yana nan a madakata yana jiran kowa za ka zo ka tar da shi أخرجه ya fitar da wannan hadisi a cikin كتاب الاعتصام babu ismi man awa muhdisa hadisi mai lamba ta 866 hadisu anas radiyallahu an hadisin anas dai Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. kale yace Allahumma barik lahum timi mikalihim Allah kai musu albarka a cikin ma'aunansu an gane ko ma'aunansu mikal jam'i ne na kail kail ma'auni an gane ko ko mikal akan ce mikiyal akan ce mikal duk jam'i ne na alkail shine awo ko ma'auni da kafin ba da ka'un ba da kaulasan ba da ka ba idan da ka ne kail doki kenan wal khaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun amma kayl da kaulasan wannan shine aw ko ma'auni jam'in sa mikal ko mikiyal da haka annabi yace Allah kai albarka gare su cikin awon su ko cikin ma'aunan su susuwa mutanen Madina kai ma ka taɓa yi wa ku addu'a ka taɓa yi wa garin da kake cirani addu'a wannan shine abin da ya kamata mu gane a cikin wannan hadisin kishin ƙasa ne yake fitowa da yawan mu 'yan najeriya in aka ce kishin ƙasa sai mu ga kamar ƙauyanci ne ma me wani kishin ƙasa saboda mu 'yan taɓare ne 'yan ta mutu ne 'yan wargaje ne shi yasa ƙasar ta ƙi gaba manyan ba san ƙasar suke ba mu ma ba san ta muke ba talaka baya so mai kuɗin ma baya so kuma saboda tsabar sakarci yanzu nan in talaka ransa ya ɓaci sai ya hau titi ya ta fasa komai shi anan yake morewa su kuma manyan sun sace kudin da za a gina kasar su kuma anan suke morewa to kowa baya son kasar yasa kasar ta ki gaba saboda ba ma son ta abu na farko da muka rasa kenan mu 'yan Najeriya wanda ya kamata mu kuka mun rasa kishin kasa ba wani dan wata kasa a duniya da za ka je ya taya ka kuɓata kasarsa da zaka je ka zagi ƙasarsa ya taya ka ko ka ji yana zagin ƙasarsa sai ɗan najeriya ɗan najeriya ya zagi ƙasar ya zagi shugabannin ƙasar shi yana ganin ma wayewa ce ya sha furarsa ta masa karo sai ya zagi kowa ya ci indominsa ya yi miƙa sai ya zagi kowa wannan kuskure ne jahilci ne duk ɗan halak yana kishin ƙasarsa yana kishin mahaifarsa annabawa sun ba da kyakkyawan misali ko dai ƙasar da aka haife ka ko ƙasar da Allah ya ƙaddara maka ka zauna a cikinta domin sau da dama mutane ba inda aka haife su nan kuma me suke rayuwa ba sai a haife ka a wani waje daban sai kuma Allah ya ɗauko ka ya kawo ka wani waje kuma nan ka rayu daban to cikin biyun wanne ne ba naka ba duka naka ne da garin da aka haife ka da garin da kake cin arziki manzo Allah ba dan Madina bane cin arziki ya kawo shi Madina amma kaga yadda yake sirfafa mata addu'a ka san ku in zai wa garin da yake cin arziki addu'a daya to mahaifarsa nawa zai mata sai mata biyu ko uku ko sama da haka to haka ya kamata da wannan za ka gane duhun kanmu dukanmu a matsayinmu na 'yan najeriya ba wani abin cirewa a ciki idan ka ce mu mutanen arewa ne muna zagin ƙasanmu in ka ce inyamurai ne 'yan kudu da sauransu wanda suka zo arewacin arziki su kuma ba inda suke wa zagon ƙasa irin arewa kuma nan suka zo cin arziki a garin iyayensu ba su da arzikin da suke da shi a nan garin iyayensu ba zai zaune ba nan ne mazaunarsu yanzu duk wani inyamuri da zai daga hanci ya hura hanci ya ce a raba najeriya raina wa dan arewa hankali yayi raini ne sun ga mu ne amma billahi lazi la ilaha illa huwa rana ɗaya ka kai inyamuri garinsu ba zai iya zama ba da kuɗi zai baka ya fito mahaifarsa ce amma ba za ta zaune ba nan Allah ya ba su dama su ci arziki nan Allah ya ba su dama suka samu kuɗi amma kuma nan suke kawo ƙwaya don 'ya'yan su lalace nan suke yada ayyukan ta'addanci mafi yawancin ayyukan ta'addanci su suka kawo mana suna. kidnapping ne ko wannan ne damfara kuɗin ruwa zamba cikin aminci yin ayyuka jabu ne kayayyakin jabu duk wani abu da aka yi mai kyau sai sun yi ɗan jabu duk su suka kawo wannan amuro bari ne duk su suka kawo mana wannan inda hankali da tunani inda kake cin arziki ba wajen ka lalata ba ne wasu daga cikin manyan attajiran mu 'yan arewa ana ba mu labari in labarin ya inganta sun je sun yi kaka gida a Legas aka ce wani ka dawo Kano mana ko ka dawo Arewa mana ka zo ka investin ce, a'a ba zan iya dawowa Arewa ba ba zan iya zuwa in zauna a Arewa ba a can na samu kuɗin kuma yanzu idan na dawo arewa in zo in gina waɗannan abubuwan da na gina a can ba za su gina ba arewa arewa ina wuta yan arewa ba su da kishin su biya kuɗin nefa don a kawo musu wuta sannan kuma ane musu bita da kullum ma sun biya kuɗin ba za a ba da wutar ba duk an kwashe kamfanin nuka an mai da su kudu duk namu nan sun zama su to saboda babu wutan nefa kamfani kwa duk ƙarfinsa bai isa ya aiki da dizal ba domin babu riba nefa ce kadai za ta iya baka wutar da za ka iya sarrafa kaya kuma ka samu riba kuma ka biya kuɗin nefa to kaga idan ya nuna haka cewa namu su suna kishin can ko su ma wasu Allah ya ɗebe su ya kai su can ya zaunar da su su ma wasu Allah ya ɗebo su daga can ya kawo su nan ya zaunar da su to ya kamata mu gane kenan dukkan mu muna da buƙatar juna abinda kawai ya rage shine mu talakawan mu su zama suna da wayo in ka tashi tun daga Kano ka tafi Ibadan ko ka tafi Anata ko ka tafi Fatakwal ko ka tafi Lagos bai kamata ka je kana yankan farce ba bai kamata kai takanas daga Kano duka yanke farcen mu ne ba wata sana'a da za ka yi har ka tashi kai wannan tafiyar mai nisa ka tafi kana yankan farce ko ka tafi can a samu kana wankin takalmi Wannan wani irin sakarci ne duka wanke takalman Kano in dai sana'a wankin takalmi za zaka iya yin ta anan amma in ka je can ka nemi sana'a mai rai kuma manyanmu mu gwamnoninmu 'yan majalisunmu musamman gwamnoni ku rinka takura su a nan don su ma a can su rinka sake wa mu mara su yi fitsari mu anan ku ba su rumfunan kasuwa kuma hana 'yan gari wani abin ma za ka sha mamaki rumfar kasuwar ba ma ta gwamnati ba har ta masallatai yanzu masallacin fage kun san nawaye masallacin fage na gwamnati ne na masarautar kano ne duk kayan masarauta na gwamnati ne to duk shagunan da suke jikin masallacin fage na faransu road duk na masallaci ne mallakar gwamnati ne kuma mallakar musulunci ne amma ka je ka irga cikin mutum goma da suke zaune a shagunan masallacin fage musulmi nawa ne inyamurai nawa ne mu ka je jihar inyamurai ka gani a wace kasuwa za ka tarar da musulmi satin da ya wuce ina abuja ana gaya min wata kasuwa ta kayan gine-gine ta inyamurai baki ɗaya babu haushe a cikinta mutum ɗaya ne gara a cikinta amma gaba ɗaya inyamurai ne a cikinta kaf yanzu ka je kasuwar ƙofar ruwa babu su duk wata kasuwa da ka sani to asali manyanmu sun tashi da wannan kishin suka daina abubakar rimi allah ji kansa da rama lokacin da ya gina kasuwar sabon gari abubakar rimi market sunanta kasuwar sabon gari ya hana dukkan inyamurai rumfa a cikinta suka yi kungiya suka zo suka samu rimi ka ba mu rumfuna a cikin yace ku je ku gaya wa gwamnoninku in suka ba wa hausawa 'yan arewa rumfuna a kasuwar onata kasuwar fatakwar kasuwar kaza ku zo zan ba ku amma a hankali a hankali wannan kishin ya mutu a cikin manyan mu shi yasa duk yadda za ka zaburar da talakawa ka ce in sun je kudu su manyan sana'o'i ba a ba su damar in ya muri zai zo daga tebur ya mallaki rumfa amma kai in ka je tebur ɗin ma ba za a baka ba tsoro ma kake kar a raɗe ka in ka tafi da jarin ma dole sai ka cinye shi a ƙarshe dole ka koma yankan farce ƙarshe dole ka koma tura kura ƙarshe dole ka koma wankin takalmi kuma a hakan ma ba a bakka ka zauna lafiya ba ranar duk da iskancin ya motsa su bi su sararraɗe su kwa suna nan a cikin manyan kasuwanninmu a manyan unguwanninmu kai a kano kaga dai ita ce ƙarshen inda musulmi bahaushe ɗan arewa zai yi alfahari da shi ko ba wai na iya najeriya ba duk na are na afirka domin duk wani musulmi da ya shigo kano ɗan afirka yana jin ya zo gida to amma a kano akwai unguwannin da wallahi inyamurai ne suke a wajen ba ɗaya sun ce su yanzu ka je nan bayan jikin airport ka gani asali lokacin da aka yanka unguwannin ina jin ko lokacin gwamnatin shekaru ko gwamnatin kwankwaso musulmi suna siya sai suka koma in musulmi ya je ya yi gida a wajen sun dame shi kenan da fashi da makami sai da da haka suka kori musulmi da wayo a wajen duk sai ka je ka tara inyamurai ne a wajen yanzu ka je jihohinsu ka gani akwai unguwar hausawa da gidajensu na kansu amma haka za a samu wani mara kunyan in ya murya to wai ya zo neman ƙuri'an mu alherin Allah ya gaida gwamnan Kaduna ɗin rufa'i wani ya muri ɗan tawari ɗan ta'adda wanda ya kamata ya fi a ɗaure shi amma ya takarar shugaban ƙasa yake ya je Kaduna ɗin rufa'i ya gaya masa magana mai kyau ya ce lokaci kaza na taɓa zuwa jihar Wana lokacin yana gwamna yasa aka kama ni aka tsare ni to amma shi kuma yau gashi ya zo kaduna campaign kuma ni ni ne gwamnan kaduna a yau duk wani security agencies yan sanda a ƙarƙashi na suke inda a kaduna suke dss a ƙarƙashi na suke inda a kaduna suke sojoji a ƙarƙashi na suke inda a kaduna suke ni ne chief security zan iya sa a kama kowa amma ina gaya masa ni ba zan sa a kama shi ba saboda ni ɗan arewa ne wayayye ba ba ƙauye ba ne wani lokaci idan irin waɗannan abubuwan suka zo min takaicin ya motsa min sai in tuna to Allah yana da hikima da Allah ya sa yadda 'yan kudu suke kin mu haka muke kin su da yau ba Najeriya Allah da tuni kasar ta watsi amma Allah cikin hikimar sa ya mai da jaki wawa dan ka haushi cikin hikimar Allah ya mai da raƙumi dolo dan ka haushi cikin hikimar Allah ya mai da doki wawa dan ka haushi ya mai da saniya sauna dan ka hauta amma da Allah ya sa wa jaki hankali ka isa ka haushi bari ka tsora masa ka da Allah ya sa wa saniya wayo tana da wayo ka isa ka jata da wannan murɗe ɗan kafan nata billahi lazi ce ta kashe abbatuwa duka ɗaya dai bata yanku ba to Allah hakimu ne yana da hikima sai ya sa waɗansu su zama 'yan dolaye dolaye don waɗansu kuma su samu dama to amma fa wawa ba mahaukaci ba ne wawa ba mahaukaci ba haka bahaushe ya ce laisa al-ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al-mutaghadi wawa baya shugabanci amma dole shugaba sai ya ari sifan wawaye dan a zauna lafiya kana ji kana gani ɗanka zai zo ya dunkula hannu ya ce baba na ɓoye sai ka kyale shi ko ba haka ba in ka ce za ka murɗa hannunsa zai ba sai ka karya shi da haka mu ne shugabanni Allah ya sa muka a wawaye don ƙasar ta zauna lafiya ba don ba mu da wayo ba ba don mahaukata ba ne ba mu da aka yan kudu ku shiga taitayin ku kifi na ganin ka mai jar koma kifi na ganin ka mai jar koma wallahi ba wanda zai mulki Najeriya a zauna lafiya in ba dan arewa ba duk wanda ya mulki Najeriya ba dan arewa sai kaga ya so kansa ya so al'ummarsa ya so bangaransa namu ne kawai kana ji kana gani sai a mare ka sai su kau da kai su kyale dan a zauna lafiya amma nasu ba za su yarda da haka ba idan tarihi bai manta ba inda za ka rinka tunano illar da suka yi mana lokacin da suke mulki nasu wasu ma fa mu namun ne suka yi musu alfarma suka ba su kuɗin kamfen suka fito da su daga kurkuku suka yafe musu hukuncin kisa suka ɗora su amma ba wanda suka nakasta kamar mu duk wani abu na ci gaban mu sai da suka kwashe suka kwashe kai hatta makamai da a ka'idar tsaro na ƙasar, kowane ɓangare sai an kai masa makami an ajiye amma namu suka kwashe alhaki da suka kwashe namu suka kai can bakaman suka rinka tashi suna kashe su Allah kenan da aka dai naka sai naka yan arewa ku yi hattara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wa Madina addu'a dan ya nuna mana kishin ƙasa da kishin inda Allah ya kaddara maka rayuwa dan a zauna lafiya kar ka zama ɗan a kashe ko dan a kona kowa ya rasa musulunci babu wannan a musulunci in kai dan gari ne ka so garinku in kuma ba a garin kake ba wani gari can ma in ka je kar ka lalata ka yi kishin can can ne wajen neman arzikinka a zauna lafiya wannan shine abin da musulunci ya koyar da mu da ya inyamurai ku yi hattara muna sanar da duk abin da kuke yi mana muna kallon duk abin da kuke mana ba kwa san mu da alkhairi Allah ya azurta ku a yankin mu Allah ya rufa muku asiri a yankin mu rufin asirin da a yankin ku ba ku da shi kuma ba za ku yi shi ba ba ku ba za ku yi shi ba wallahi a dai yankin ku ba za ku yi wannan rufin asirin ba amma ba inda kuke so ku cutar ba inda kuke so ku tayarwa da hankali ba inda kuke so ku mayar baya irin mu ku sayarwa da 'ya'yan mu kwaya ku zo ku gina kemis kemis na ƙarya na banza saboda wasu maciya amana a cikin marasa kishin ƙasa su ta ba ku lasisin banza na ƙarya kuna buɗe kemis alhalin ko sakandare ba ku yi ba ku zo ku ta ba yaran mu kwaya ta banza kuna allura kuna kashe mana mutane saboda mu ba mu da hankali ba mu da tunani ko kuma saboda farar zuciyarmu saboda mu muna kyautata muku zato mu ne muku kallon ƴan uwanmu ne ku na ƙasa amma ku ba ku ɗauke mu ƴan uwa ba da haka Anas dan Malik yake cewa manzo Allah yayi addu'a yake Allahumma barik lahum fi mikalihim Allah kai wa mutanen Madina albarka cikin ma'aunan su wa barik lahum fi sa'ihim Allah kai musu albarka a cikin manyan kwanukan awan su sa'i shine babban kwanan awo kamar da Hausa Kano kace na bogaji babban kwanan awo wa muddihim kuma Allah kai musu albarka cikin kananun kwanukan awan su shine mudu kamar kwanan awon Kano da na Zaria kaga akwai bambanci su da karamin kwanan sha suke awo shine mudu mu kuma da babban kwanan sha muke awo shine sa'i da haka babban kwanan awo da karamin kwanan awo sa'i shine mudu hudu zuwa biyar an gane ko ma'ana dai a takaita manzo Allah ya ne mutanen Madina addu'a game da ci gaba game da kasuwanci kenan wannan ya nuna maka mutanen Madina masu sana'ar aure awo ce an gane ko alkomai ne aka ce me alkomi alkomi mai sana'ar awo da Hausa kenan shine alkomi to mutanen Madina suna sana'ar awo to da haka annabi ya musu addu'a Allah kai musu albarka a cikin kwanukan awansu kai musu albarka a cikin ma'aunansu magwadansu an gane ko da haka yana da kyau in za ka yi addu'a kai addu'a ga 'yan kasuwa idan kasuwanci ya yalwata a ƙasa aka samu sauƙi al'umma za ta samu sauƙi na daga cikin inda mutane suke shan wahala shine mai a samu matsala a kasuwanci dala ta tashi kowa ya daga kayansa da wanda dala ta shafa da wanda ma ba ta shafa ba kowa hujjarsa dala ta tashi mai shusha yana ma dala ta tashi wani dalar ta shafe shi a kusa wani kuma sai an yi tafiya mai nisa sannan za su haɗu da dala amma duk da haka kowa ya fake da dala da dala da dala da haka mu rinƙa yan uwanmu addu'a Allah ka yi albarka ga 'yan kasuwanmu Allah ka yi albarka ga ma'aikatan gwamnatinmu Allah ka yi albarka ga masu sana'o'in hannu an gane ko ma'ana dai albarka ta kewaya ko ina da ko ina hadisi mai lamba ta da akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul buyu'i babu barakati sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa muddihim babun da yake magana akan albarkar sa'in annabi da kuma mudun mutanen madina sakamakon addu'ar annabi hadisi mai lamba ta 867 hadisu anas bin malik radiyallahu anhu hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ja'al bil madinati ya Allah ka sanya wa madina bi'ifai ma ja'alta bi makkata min albaraka rubanye biyu na abin da ka sa wa makka na albarka Ka ga yadda annabi yake son madina yake son mutanen madina maka mahaifarsa ce amma yana cewa Allah duk abin da kai wa Makka na albarka yi wa 'yan madina ninkinsa biyu ninkinsa biyu kaga kenan inyamurai da 'yan halal ne me ya kamata su yi kamata ya su ninka kishin ƙasa da son ci gaba a arewa sama da aina a kudu a kudu amma shaidan ne yake musu busar kai su ya baro takamarsu shine suna ganin sun kankama sun sai makamai sun yi kaza makami ba shine fada ba fa billahi allazi la ilaha illa huwa da makamin zaka zura a guje ka bashi suna ganin sun mallaki makamai sun yi kaza sun yi kaza da haka suna ganin yanzu sun kai karfin da za su yi kaska fidda mai giji ko kwarkwasa fidda mai giji mana cinnaka ya yi riƙar da yake ganin zai iya koran mai ɗaki ya zauna to a hir ka kiyayi kanka shi faɗa ba haka yake ba an gane ko kan min fi'atin qalilatin a fi'atan kasiratan bi iznillah da ka shi yaƙi ɗan zambo ne kuma yaƙi taimakon Allah ne ba wai karfin tuwo bane da karfin makami shi yasa Allah ya ce da annabi wala qad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin sahabbai suna ganin sun tara makami sun yi karfi sun yi kaza suka ce a yau zai iya gara bugawa da mu a badar ma muna yan kaɗan muka gagara ballantana a yau mun yi yawa ga makami sai Allah ce to barin baku da makamin naku barin baku da yawan naku da makamin da yawan nasu aka fara ɗanɗana musu kuɗa suna ajiyewa suna guduwa sai da suka dawo cikin hayyacinsu suka gane ashe Allah ne mai yaƙi ashe nasara a hannun Allah take sannan sai Allah ya juyo musu da al'amarin sai ba su nasara sannan sai daga baya ce to ku kiyaye kanku kar ku taɓa jin za ku yi nasara don kuna da yawa kar ku taɓa jin za ku yi nasara don kuna da ƙarfin makami ku dogara kawai da Allah ku yi abin da kuke iya na tanadi amma ku bar wa Allah ikonsa wannan shine abin da muke kiran nyamurai da duk mafarkin da suke da shi na su tada tarzoma a Najeriya ko na su cutar da arewa ko makamancin haka kuma ina faɗa ina nanatawa duk ɗan arewa ya sha kurminsa wallahi ƙarya ne ba wani inyamurin gaske da yake faɗa har cikin zuciyarsa wai yana son araba Najeriya ƙarya suke yi ƙarya suke wallahi ba da gaske suke ba yanzu in gaya muku bincike ya tabbatar kadarar da inyamurai suke da ita a arewa ba ɗan arewa da yake da ita to hauka suke yi idan fa aka ce an raba ƙasa yanzu ya muri ba zai hauro arewa ba daga kwara zuwa danguro zuwa ƙarshen arewa sai fa da biza sai an yadda yanzu ba ƙone shi ba ɗan ƙasa ba ne to kuma gidansa yana nan kudinsa yana kasuwar kurni yana kasuwar ƙofar ruwa yana kaza da biza billahi lazi ba dan ba ba kyau fatan tsiya ba sai mu ce Allah mai kawo rana haka mu mun rayu a Sudan mun san lokacin da yan Sudan bakaken suke iskanci suke cewa sai an raba shekara arba'in suka yi turawa suna zuga su a raba kasar kan araba raba kasar suna da yanci su je ko ina da aka raba kasar sai ga mu mu baki da su tare muke layi wajen neman biza layi muke da su wajen neman biza kuma sun sa a wajen aka haife su amma yanzu sun zama ba 'yan ƙasa ba ba dai yanzu an raba ba yanzu kai ba ɗan ƙasa ba ne komai an baku naku ku tafi can kuma wani abu da Allah ya jarabce su sai suka kasa zaman lafiya a yankin su tun da aka raba ƙasar har yanzu kashe junan su suke yi wannan shine abin da zai faru in Najeriya ta rabu billahi lazi kudu ba za ta zauna lafiya ba ba za ta zauna lafiya ba za su iya zama da junan su ba kwata kwata yan south south kabila su good luck su ba inyamurai bane ku ne musu kallon inyamurai ba inyamurai bane kuma su a duniya ba wanda suke so kamar dan arewa su har kotun duniya suka je suka ce a shaida su ba su yarda da biyafara ba kuma ko an yi biyafara su ba sa cikinta su a kudu a arewa suke suka ce saboda a tarihi inyamurai sun bautar da iyayenmu kuma yanzu so suke mu ma su bautar da mu Allah ba za su bautar da mu ba ba mu yarda ba to irin wannan fitintunin a kabilun kudu yana nan kuma kowannen su kansa ya waye kowa ya rike bindiga ba wanda zai tsaga wani kafa Allah ya samu gane da haka maza Allah sallallahu alaihi ya nuna kishi game da Madina kuma shi annabi abin koyin mu ne haka mu ma musulmi ya kamata mu kasance duk inda muke mu zama jakadin alheri jakadin yada zaman lafiya amma ba lusarai kuma ba wawaye ba mu san ciwon kanmu an gane ko Karka tashi daga yankin ka ka koma wani yanki can Allah ya kaddara maka ka zauna kuma ka je ka zama wawa lusari shashasha su in suka zo nan yankunan mu buɗe makarantu suke nasu na kansu masu kyau su sa 'ya'yansu su yi makaranta makarantun na gwamnati su matsa ko me za a yi su cusa sai sun sa 'ya'yansu amma kai ka je can kai baka sana'a kirki kuma ka ki ka sa 'ya'yanka karatu ma'ana ka rayu a kaskance kuma ka gadarwa da 'ya'yanka kaskanci karayi mai shushaina karayi mai wankin takalmi karayi mai mai yankan farce ka rayu mai sana'o'in kaskanci kuma ya su taso su gaji wannan su ba haka suke ba wannan wayewar ita ya kamata mu gama muna da ita tun in dai suka zo suka karatu a yankunan mu ko gwamnati bata ba su aiki ba dole wata rana sai sun samu dama saboda shi mai ilimi dole neman sa ake ko ba daɗe ko ba jima ko ba daɗe ko ba jima amma ka je ka zama mai mutuwa zuciya ba kai karatu ba wai kai bako ne me wani kai bako ne a kasar da aka haife ka kasar iyayenka ka ce kai bako ne su anan din ba bakin ba ne amma me ba sa yi ya kamata mu waye dan Allah su sallama bako ne a Madina amma menene ba a goga da shi ba ina ne bai shiga ba ana masa gorin ba dan garin bane mutanen Madina in ta motsa musu sunewa annabi gori Abdullahi dan Ubay dan Salul haka ya faɗa la in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al-azzu min suka ce bari mu koma madina dan gari zai kori bako suna nufin su ne yan gari annabi bako suka ce sai an yi tawari sai an san matsayi amma hakan bai sa annabi yayi kasa a gwiwa ba duk wani abu na ci gaba da gina al'umma sai da yawa kansa da kansa yawa al'ummarsa shi yasa sai da ta kai lokacin da baka isa ka ce musu baki ba baka isa ka ce da su koma baya ba kama a irin mu zaman da muke na hausa fulani a yankunan sassan najeriya da ba namu ba dole ne a ce da mu baki kuma dole a kore mu ta farar daya ba mu gina komai ba ko da a garin aka haife mu sai ka tarar ba mu da wani abu na ci gaba ba mu da wani abu na dogon tunani yanzu duk yawancin jihohin kudu in ka je za ka samu sabo sabo sabo me yake nufi da sabo wai sabon gari kamar yadda mu ma'anin muna da sabon gari duk tsohon gari a arewa sai kaji akwai sabon gari sabon garin zaria sabon garin kano sabon garin sokoto sabon garin kaza to a ka'idar asali iyayen mutum a da da suna su na can da mu namu na nan duk sun yi masaukai na baki duk inda ka ji sabon gari a gari to ba 'yan asalin wajen ba ne baki ne suka zo aka ba su waje sabon garin kano baki ne a wajen sabon garin zaria baki ne a wajen Saba ibadan baki ne a wajen 'yan arewa hausawa to amma ka duba ka ga yadda 'yan sabon garin kano da sabon garin zaria da sabon garin sokoto da kaza suka kafa a inda suke mu haka namu suka kafa a can sun yi karatu amma sunan duk sun zo sun yi karatu sun yi kaza sun yi kaza sun shiga siyasa amma mu a can sai ka samu kwata ko siyasa ba sa shiga saboda tsabar rashin hangen nesa da tunanin wai za su dawo yaushe za ka dawo shekarar ka arba'in a waje yau za ka dato in ka dawo ka yi ne. yanzu ka yi shekara arba'in a Legas ka yi shekara arba'in a Fatakwal sai aka ɗauko ka aka dawo da kai Kano cikin badala sai ka yi ne a nan wata arba'in ɗin kake nufin za ta maimaitu in ma ta maimaitu kana nufin da lafiya irin ta da waccan arba'in ɗin ita ya kamata ka mora ita ce lokacin da kake da ɗanyen jini a jika kake da ƙuruciya ƙwaƙwalwarka tana ja idan ka yana gani da kyau za a goga da kai amma yanzu ka wuce wannan arba'in din yanzu arba'in din ta gaba in ma akwai ta ta jinya ce ba ta da amfani haka ya kamata mu hattara da Allah mu waye mu san a ina muke rayuwa a Najeriya muke rayuwa Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma in dare kowa da gidan ubansa haka kai kishin kanka kai kishin al'ummarka kai kishin makoma 'ya'yanka wannan shine abin da ake gudun ya da kanin wani ake a Najeriya har ka ɗauka cewa wai wani ɗan kudu zai zo ya gina maka Najeriya ya gina maka Arewa wani ɗan kudu zai zo ya wannan magana banza ce ƙarya ne yau ake bani labarin wani ɗan takara daga cikin 'yan takara kudu yake gaya wani abokinsa ɗan arewa irin sun zama ɗayan nan ya ce wallahi ku kiyaye mu karɓi mulki za ku gane kuran za ku gane kuran to me jiya ta yi bari yau wani abu ne a fili kiliyali dan arewa ne kawai bahaushe yake yi ya yadda nasa a ba su ba sa wannan ba sa wannan da aka naka sai naka hadisi mai lamba ta 868 haka ne hadithu ali radiyallahu anhu hadithin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda khataba alamin alamin barin min ajurin sayyidina ali yayi huduba akan mumbari mumbarin na makuba an san makuba eh wasu za su san makuba wasu ba su san ta ba makuba bata ruwa ko ita makuba wani sinadari ne da ake haɗa shi da ƙasa a gini da shi a gidajen sarauta za ka ga gini bangon an yi masa zane da hannu kuma bangon na wata iriyar ƙasa baka-baka ko ruwan kalar dabino ko kalar zuma an gane ko to mutanen da in za su gini musamman gini na alfarma to akan sa wa ƙasa wannan sinadarin sai ta canja ta koma wannan kalar shine abin da bahaushe yake cewa makuba an gane ko wasu ce a ajur jar ƙasa an gane ko mana dai wata ƙasa da launinta ba kamar na sauran ƙasa da aka sani ba to aka gina mumbari irin na wannan sayyidina ali hau yake yin hudu ba a kai wa alaihi saifun kuma a rataye da kafaɗarsa akwai wani sadaucin takobi mana yana rataye da wani katutan takobi fi sahifatun mu'allaka a jikin takobin ko kuban takobin gidan takobin kenan akwai wata igiya a ɗaure ita kuma igiyar jikinta akwai wata takarda Ma'ana takardar ce aka ɗaure ta da igiya aka makala ta a jikin gidan takobin faƙala sai sai na ali ya faɗa a cikin hudubar tasa ya ce wallahi ma inda na min kitabin yuqra'u wallahi mu ahlul baiti ba mu da wani littafi da ake karantawa illa kitabullahi sai littafin Allah shine Qur'ani yanzu duk wani wanda yake so ya yaudare ka ko ya cuce ka ko ya rubta ka ko ya ma ko wannan sai ce ilimin ahlul baiti ne zama cikin sufaye yan damfara ba wai duka ba yan damfara sufaye sai ce maka ai wani ilimi ne wani sirri ne na ahlul baiti ballantana kuma ka zo wajen yan shi'a to ga shugaban ahlul baiti in ka cira annabi ba shine aliyu ba yace to ƙarya ne ba wani littafi da mu ahlul baiti muke da shi bare a ce muna da wani sirri koma bayan na sauran mutane sai dai wannan littafin shine qur'ani da haka a zo a ce maka akwai wani salati na ahlul baiti ko zikiri na ahlul baiti ko sallah ta ahlul baiti ko ta yanayin alwala daban ta ahlul baiti sabanin na sauran mutane dan a dare ka dan a cuce ka dan ai kamfen da su a isar da wata barna to babu ƙarya ne ba wannan magana ƙarya ne gaya mana a ina ƙur'ani ya keɓance wasu koma bayan wasu ƙur'ani ne littafin da Allah ya saukar wa duk bayansa don su bauta masa da shi in akwai wani saƙo da ya keɓanci wasu banda wasu da ƙur'ani ya faɗa amma Allah subhanahu wa ta'ala in zai ce mu ji tsoron Allah dukan mu yake haɗawa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا mawludun huwa jazin an walidihi shay'an يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم rukunan musuluncinmu ɗaya دايني rukunan إيمان مو دايني لا ayyukanmu أيكم mun دايني زنبا مؤمن أيكتا دايني an gane ko wanda ya fi kawai a wajen Allah shine wanda ya fi me tsoron Allah amma da yawa mukan ji sai a zo a ce ai kaza na ahlul baiti ne ai kaza na ahlul baiti ne wai akwai wata mazhaba suna wai mazhabu ahlul baiti mana banda sauran musulmi wannan ƙarya ne wannan kuskure ne babu wannan kawai mazhaba ta musulmi in fahimta ne na fiqhu na malam wani gwargwadon fatawoyinsa in sun dace da qur'ani da hadisi ka ɗauka ka aiki da su in sun saba bar mai kayansa domin Allah bai aiko maka shi ba kowaye shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya aiko maka ina fatan bai wannan da sai sayyidina Ali ya ce wallahi hadda rantsuwarsa na rantse da Allah ma inda na min kitabin ba mu da wani littafi mu halul baiti yuqra'u da ake karantawa illa kitabullahi face littafin Allah shine Qur'ani wa ma fi hadhihi sahifa sai kuma abin da ke cikin wannan takarda sai ya nuna wannan takardar da take makale a jikin takobinsa to bari mu ji me a cikin takardar fa na sharaha shi da kansa sai ya buɗe takardar mai ruwaya ya ce fa'iza fiha sai ga shi a cikin takardar asnanul ibli magana ce akan shekarun raƙuma na yadda ake zakkarsu da yadda ake ba da diyarsu an gane ko ma'ana magana akan idan aka cire wa mutum kunne raƙumi kaza ne in kuma aka cire masa ɗan yatsa raƙumi kaza ne in kuma aka kashe rai baki ɗaya raƙumi kaza ne sannan yan shekara kaza wannan shine abin da ke cikin takardar to yanzu wannan babu shi a cikin hadisan annabi akwai akwai kuma wannan ya nuna bambancin zikiri da sauran musulmi ya nuna bambancin sallah da sauran musulmi ya nuna bambancin alwala da sauran musulmi a kenan duk babu wannan ba wata alwala da ahlul baiti suke yi sabanin ta sauran musulmi da suka sani domin hadisan da suka koya wa ahlul baiti alwala sun suka koya wa kowa ma ne alwala ba su bambanta ba wa fiha kuma sai gashi a cikin takaddar almadinatu haramun madina harami ce mahalli shahid kenan madina harami ce ma'ana gari ne mai alfarma to amma abin da zai baka mamaki yau yan shi'a ba garin da suke zuwa su ta zanga-zanga su ta kokarin sai sun tada hankali irin ina madina da makka musamman madina tarihi ba zai manta ba ba sau ɗaya ba sau biyu ba sun sha a tamtin ɗin tayar da fitina a garin kuma har gobe ba su daina ba tare da cewa sayyidina ali yana faɗa inda gaske mazhabarsa suke bi da sun yi aiki da wannan magana cewa madina harami ce ma'ana gari ne mai alfarma ba a ta da hankali a cikinsa ba a fitina ba a faɗa ba a tarzoma sayyidina ali ya ce min airin ila kada ko kadan tun daga airu zuwa kadan airu wani dutse ne a madina kowa ya san shi kamar kano ne ka ce dala dutse ne wanda kowa ya san shi ko gauran dutse dutse ne wanda kowa ya san shi to haka airu yake a madina na ali ya tun daga dutsen airu har zuwa kada kadan sunan waje ne duk wannan shine fadin haramin madina faman ahdasa fiha hadasan duk wanda yayi wani fitina a madina ko ya aikata wani sako a madina ko ya so ya tada wata tarzoma a madina inji sayyidina ali fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in inuwar Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da ta dukkan sauran mutane la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adala Allah ba zai karɓa masa ba ayyukan farilla ballantana na nafila masu sharhi sun fassara sarfan da ayyuka na farilla fardan kenan adalan suka ce nafalan nafilfili kenan amma wasu malaman suka ce a sarfu shine mafi kankanta adalu kuma wanda ya fi shi kankanta ma'ana abin da ido yake gani da gilas da wanda idan baya gani ko an sa gilas Shi ne abin da bahaushe yake faɗa fassara mai yanci siɗi ko saɗaɗa ma'ana abu komin ƙanƙantarsa na alheri in ka yi in dai ka ta da hankali a madina to allah baya so domin ka karya wata alfarma da allah baya so a karya ta ne alfarmar zaman lafiya a makka ko zaman lafiya a madina wa iza fihi yace kuma sai gashi har ila a cikin dai wannan takaddar zimmatul musulmi na wahidatul. alkawarin musulmi guda ɗaya ne su musulmi abinda aka san su da shi asali shine mai magana da baki ɗaya in musulmi suka ɗauki alkawari ko da ba da dukkanin yawon sauran musulmi ba to sun ari bakinsu sun ci musu albasa kuma dole su yi wannan ita ce ka'idar musulunci zimmatul musulmi na wahidatul. alkawarin musulmi ɗaya ne in mutum ɗaya ya ɗauka to dole sauran su karɓa in kwa warwarewa za a yi to dai a zo a warware amma ba zai yi ba ɗaya ya ɗau alkawari ɗaya kuma ya ci gaba da karya wannan alkawari musulunci bai yarda da wannan ba domin ka keta alfarmar ɗan uwanka sai dai in alkawarin bai ma ba to sai ku dawo ku ce da shi wani alkawarin nan da ka ɗauko mana gaskiya ba mu yarda ba bai dace ba je ka warware to in ya je warware shi kenan an fahimci wannan to wannan takarda ta hannun sayyidina ali duk akwai wannan a cikinta to yanzu wannan wani sabon abu ne wani abu ne sananne haka yake a dukkanin sauran littattafai da dukkanin sauran ka'idoji da dokoki da musulunci ya shimfiɗa to sannan yace yas'a biha adnahu mafi kankantan musulmi in ya daukan musu alkawari dole su cika mafi kankantan su kamar bawa ko bawa ne je yo alkawari to dole ƴaƴa su yadda in dai musulmi ne a su na musulmai domin musulmi dole ya cika alkawarin ɗan uwansa musulmi ko mace ce aka yi alkawari da ita duk da matsayin ta mace in dai musulma ce to dole ne dukkan sauran musulmi su yadda da wannan alkawarin nata su cika saboda alfarmar da musulmi yake da shi akan ƴan uwansa musulmi in ko ba haka ba to sai dai a zo a warware gaba daya sayyidina ali ya ce faman akhsara musliman duk wanda ya tozarta ko ya yaudari musulmi fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in inuwar Allah ta tabbata a kansa inuwar mala'iku ta tabbata a kansa inuwar dukkan mutane ta tabbata a kansa la yaqbalu Allahu minhu wala adala Allah ba zai karba masa ayyukan farilla ba ballantana na nafila ko siɗi ko saɗaɗa. wa idza fiha kuma dai sai gashi a cikin takaddar mana paragraph by paragraph kenan gaba gaba ake fassara abin da ke cikin takardar dan ka wani ya fake da cewa to ai takardar ba a faɗi meye a cikin ta ba a ciki aka samu wannan laƙanin a ciki aka samu wannan zikirin sabanin wanda kuka sani a ciki aka samu wannan nau'in alwalar wacce ba ku santa ba to ƙarya ne ga takardar ana feɗe mana ita daki daki dan mu sani wa iza fiha sai gashi dai a cikin takaddar man mala qauman bi ghairi izni mawalihi duk wanda ya je ya kulla kawance da waɗansu mutane a matsayinsa na bararren bawa mana bawan da aka yanta sai je ya kawance da wasu ba da izinin iyayen gidansa na asali wanda su suka yanta shi ba to shi ma ya aikata laifi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in Sinuwar Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da kuma ta mutane baki ɗaya. la yaqbalu Allahu min sarfan wala adala Allah ba zai karɓa masa nafila ba ko farilla ba zai karba masa aiki ba ko mun girman sa ko mun kankanta sa da sunan ibada to wannan shine fa abin da takaddar ta kunsa baki ɗaya. mahallu shahid shine wal madinatu wa idza fiha al madinatu haramun a cikin takaddar akwai batun cewa madina harami ce haka al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul i'tisam babu ma yukrahu min at-ta'ammuqi wat-tanazu'i fil ilmi an gane ko hadisi mai lamba ta 869 hadisu abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu kana yaqulu sayyidina abu huraira ya kasance yana cewa law ra'aytu dhibaa bil madinati wallahi da zan ga garken barayi a madina ziba jam'u zabiyin zabiyin shine barewa ziba'u barayi mana barewoyi da yawa ko in kaji mutum ya ce barewoyi da yawa hausa bata kama shi ba bai iya ba ko ya yake kamar jam'in yara ne su ce shegunaye a madadin shegu shanaye a madadin shanu duk wanda ka ji ya ce shanaye yi yaro ne hausa bata nuna a bakinsa ba to haka ka ce bareyi shine jam'in barewa na gaske amma barewoyi a ah. hausa bata kama ka ba to da ka barayi mana jam'in barewa abu huraira ce da zan ga garken barayi barewoyi da yawa ni dalla dalla din da ka fahimta tunda akwai wanda hausa bata ishe su ba tarta'u suna kiwo a madina ma za'artuha wallahi ko ca ba zan musu ba kaga dai barewa dan san mai barewa kamar akuya ce kuma ita wancan kyauta ba ko titi in ka ganta ka wafta ko je ka je ka yanka ai ma dabje abu huraira ce da zan ga garken su ya shigo madina wallahi ko kara ba zan musu ba ballantana in sa makami in harbe su ko in kama su saboda me saboda madina harami ce ba a farauta a cikinta da ka sun ci alfarmar sun shigo harami su ma sai a basu su wataya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي سبو دمان Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ma baina labataiha haramun abin da ke tsakanin bangwayen madina guda biyu mai alfarma ne harami ne ba a yin komai a ciki na farauta ko makamancin haka labatu shine kamar fadala ko ka ce katanga ko bango na madina waje ne inda za ka ga ginin mutanen da wanda ake yinsa da ƙasa mai baƙaƙen tsakoyi wannan shi ake kira labatu madina tana da arba'u labat tana da katangu guda hudu gabar da yamma kudu da arewa to amma sauran duk sun rurushe sun yi ƙasa labatu sharqiyya da labatu garbiyya su suka fi ƙarfi su suka fi yawa sauran duk sun ɗamfara da su ne to shine sau da dama sai a ce ma bai na ha ba wai don labata ne kaɗai take da shi ba tana da labat an gane ko da haka abu huraira ce manzo Allah ya ce tsakanin katangar gabas da katangar yamma ta madina duk abin da ke tsakiyar nan shine harami baya halatta a duk abin da ba a yi a harami a cikin wannan wajen to kaga kenan haramin madina da aka ce madina harami ce ba yana nufin dukkan madina ba sai ma baina ha da haka akwai hududul haram a ko'ina da aka ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da muka karanta duk mutumin da Allah ya kai shi maka ko Madina sai ya sa ido ya gane ina ne haramin yake farawa ina ne inda haramin yake karewa to sai kiyaye waɗannan hukunce-hukuncen da aka karanta a iya cikin wannan in ibada za ka yi kamar da hankali kai ta yi a iya cikin wajen saboda a nan ne lada yake mai nunnunkuwa ina fata an fahimta mun cimma babi kuma lokaci ya yi kamar da ake nuna mun takarda abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh